insha Allah gobe ina za mu tashi cikin mutum aqida wa tawhid yalla bisura نعم التعذير من من تأويل أحد ما لم يقله التحذير من تقويل أحد ما لم يقوله أبن ثلاثين دشدا tunan malamin zai zafi sosai in kun lura da kun fahimci zancen so ya bude da fada na ce fada da da martani akan waɗanda suke danganta masa shi'anci ko to nan kuma zai rufe littafinsa ya faɗi aƙidarsa kowa ya ji ko sai ya ce aƙidarsa ta ahlus sunna ne to nan kuma zai rufe da tsoratarwa mutum ya je ya faɗi magana akan wani abin da bai faɗa bai ce wani ya faɗa Shi ne min takwili ahadin ma lam yaqul ka kirkiri zance ka ce wai wani ya ce kaza alhali bai faɗa ba mana ce falliballighu shahida minkum ayyuhan nas <laughs> man ba'uda minna fana'a wanda yake nan ya ku mutane ya gaya wa wanda baya nan wanda ine santa man ba'uda minna wa na'a ko fana'a din duk wanda ine santa ne au karuba fadana duk ma'ana su ne ko wanda yake kusa da mu ku isan musu da sako annan ladhi nudinu Allah bihi fil ashiya'i allati dhakarnaha ما بيناه لكم على وصفنا فمن رأى عنا فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره وهو كاذب مفتر متخرس معتد يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين wa hukka alallahi an yuridahu almawarida ko an yuridahu almurida alladhi warrada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama duraba'ahu wa an yuhillahu almahilla الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحل أمثاله على ما أخبر صلى الله عليه kowa ya sani cewa mu abin da muke yi wa Allah addini da shi fil ashiya allati zakarnaha a cikin abin da muka ambata ma bayyanahu lakum ala wasfina abin da muka bayyana muku kamar yadda muka sifanta muku a cikin wannan littafi yana so ya nuna muka. aqidar sa dai shine wanda ya faɗa ma famar rawa anna khilafa zalika aw adafa ilaina siwahu duk wanda ya ruwaito mana wata magana sabanin wannan ko ya danganta mana wani ra'ayi ba a wannan ba hala na fi zalika qawlan Na hala ka danganta ko ka dora wa mutum wani zancen da bai faɗa ba ka ce ya faɗa ko ya dora mana wani zance sabanin abin da muka faɗa ko kadibun muftari mutakharrisun mu'tadin ya zama makaryaci mai kirkirar ƙarya mutakharris daga alkhars kirdado ya kintaci ƙarya ya yanka mana mai wuce gona da iri ya buku bi kalmar ya buku yarji'u zai koma cikin fushin Allah wa alaihi ghadabullah kan kalla ya isa haka ma ce ga fushin Allah ya tabbata gare shi yasa akwai malamai masu zafi wannan mai yaji ne rahimahullah wala na tuhu fi dare ne Allah ya tsine masa duniya da lahira kaga wannan yayi abin nan وقع على الله أن يريده المورد الذي ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم Kuma hakki ne akan Allah ya cancanta. ubangiji ya shigar da shi inda manzansa sallallahu alaihi wasallam ya shigar da makamantansa abu irinsa an gane ko amsalahu ko masilahu me irinsa makaryata annabi ya sa duk makaryaci yana wuta ya yi bayani kuma ya ajiye shi a mahallin da annabin ya ba da labari Allah yana ajiye irin waɗannan shi ne wa an yi illahul mahalla allazi akbara nabi Allah sallallahu alaihi wasallam anna Allah yuhillu amzalahu addu'a yake Allah ya sashi wurin da annabi ya ba da labari ana ajiye irin sa alama akbara sallallahu alaihi wasallam kai da annabi ya ba da labari Abu Ja'far yake شيدن دي وذلك ما حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي عن إسماعيل بن عياش الحمصي عن ثعلبة بن مسلم الخسعمي عن أيوب بن بشير العجلي عن شفي ابن ماتع الأصبحي قال قال صلى الله عليه وسلم أربع أربعة يوزن أهل النار على ما بهم من الأذى يا كاو حديث أما حديث ميروني لا مسرحما wani shi yana ganin yutar jibi shi sa ya kawo shi amma hakikatan malaman hadisun zaunan hadisun ga abin da ke ciki wuce annabi yana cewa wasu mutane guda hudu hmm, na ahlan nari alama bihin bihim min al'adha suna cutar da yan wuta ji ba yan wuta ba su waɗannan yan wutan masu cutar da su suke bayan wutan da suke ciki su ma yan wutan ne amma suna cutar yan wuta malama bihim min al'aza saboda abin da ke tattare su na cuta yas'auna bainal hamimi wal jahimi suna ta yawo tsakanin ruwan zafi da wutar jahannama alhamim ruwan zafi fil hamimi thumma fin nari yusjarun yad'una bil waili was subur suna ta kiran wayo Allah banen su da kuma halaka shine subur la tad'u al yawma suburan wahida wad'u suburan kathira suna kewayawa suna ihu a wuta suna yawo Allah kiyaye mu yaqulu ahlun nari ba'dhum li ba'd yan wuta za su rinka gaya wa sashin su ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى me ya samu waɗannan suna cutar da mu bayan cutar da muke fama da ita suna cutar da mu lalle farajulun mughlaqun alaihi tabutun min jamr ga wani mutum an sa shi a cikin akwati na gaushin wuta an rufe shi cikin akwatin ana hango shi na ta konewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim مغلق عليه تابوت من جمر ورجل يجر أمعاءه قاول كما ينا تجهن أنجنس أتشم تجهن a cikin ya fashe yana cikin hanjin a ƙasa wa rajulun silu fuhu kai an ga wani kuma bakinsa yana tsiya yadda silu yana tsiya da yana zubarwa da kai silka maki ruwan jini da diwa kai wa da kuma jini wari wa rajulun akulu lahmahu ga wani can kuma yana kone kuma yana gutsuran nama sai yana ci a cikin wutar nama ya zubillah wa ya kulu lissahi bittabut tabut sai mai faɗa ya gaya wa ma'abucin wannan akwati wanda ke cikin gaushin wuta a cikin akwati ma balu al'abadi kad adana alama bina min al'aza me yasa wancan da yake nesa yana cutar da mu duk da mu ma muna cikin cutar amma gashi kuma shi azaba sa suna ma cutar da mu fa yaqulu inna al'abada mata wa fi unuqihi amwalun nas shi mai akwatin nan Allah kai mana afuwa mai akwatin sai ce sai dawo da lamirin kansa shine al'abad din ai wanda yake nesa din mutuwa yayi a kansa akwai dukiyar mutane wanda ya mutu ya ci kudin mutane ya ci dukiyar mutane shine zai gama da wannan bala'i ko nawa ne ko sadi yadda mutum zai yi in dai hakkin wani ne ka rubuta ko baka iya biya ba rubuta in ka mutu watakila Allah ya sa a cikin yan uwanka ko danginka ko abokane wani ya biya ma in ma dai ba a biya ma ba dai Allah ya gani kai kokarin ka biya ba ka biya ba ya biya ma cikin albashi da zai baka a kiyama amma mutum ya ci dukiyar mutane ya shiru ya zauna ya miƙe ƙafa hakkin al'umma ko naira ɗaya ne ba ko naira ai hakkin wani bai da daɗi ai yanzu za ka ci ka je ka cinye sai ka gama cinye bakin ciki idame ka wallahi bashi kan ko bashi ne ma damar mai da wani albarkar kirki abinda na bashi ne ma yanzu yanzu ka yi ka gama da shi ko nawa ne inda kuɗi bashi ka ci sai ka sun kare da wani amma naka sun fi albarka su shi sa annabi ya ba mu ka'ida ko bashi za mu ci na mutane mu rubuta ƙur'ani ya ce za ta zayamtun yamtun bilaini na lajalin musamman تبوه عشان ربما تموتون تكرشي الذي مات وفي عنقه أموال من الناس يغلق عليه بالتابوت تابوت من جمر ويقال للذي يجر أمعاءه za a ce wanda yake jan hanjinsa a cikin wuta ma balul abadi kad adana ala yaya wannan wanda ke nesa sun ce al'abad su fa suna cikin wutan ne wannan shigo da shi aka yi daga ba ya yake cutar da mu bayan mu ma muna cikin cutar wannan ƴan wutan ne suke magana da junansu qala fa zakara kalaman saqata minni hmm, mai riwaya ce sai ce shi sai aka ambaci mai riwaya sai ce an ambaci zancen da ya jawo shi wanda yake jan hanjin cikinsa a cikin wuta sakata min neman na manta shi kenan na manta ba matsala ويقال للذي يسيل فوه قيحا ودما za a ce da wanda bakinsa yake tsiyayar da wannan silka maki da jini ma ba da al'abadi ga da'ada na alama bina min al'ada fa ya kulu inna al'abadi kana yanzuru ila kulle kalimacin kazi'a kabiha fayyastalizzuha kama yastalizzu asrafa shi illar wannan mutumin da bakinsa yake tsayar da ruwa mai wari ruwan sulka maki ruwan jini da ɗiwa da kuma jini shi illarsa yanzu ila kulli kalimatin kazi'atin kabiha yana duba kazantacciyar kalma mummuna fayyastalizzuha shi kuma ita ce mai daɗi a wajensa yan batsa maganganu marasa kyau marasa daɗin ji shi kuma shi yake ta maimaitawa kuma yana jin daɗin wannan kalmomi yana maimaitawa kama yastalizzur rafasu kamar yadda ake jin daɗin jima'i arrafas ko arrafasa aljima'a shi saboda tsabar ya lalace daɗin munanan maganganu yake ji yana faɗan su ana yi masa dariya yana alfahari da wannan kamar yadda namiji yake jin daɗin mace ko mace suke jin daɗin jima'i wa yuqalu lil ladhi ya'kulu lahmahu to ga mai cin nama su shi kuma fa ma balu al aji. Kada azana zana alama bina min faya adha fa yaqulu inna al abada kana yamshi bin namima shi kuma wannan sharrin wanda yake cin naman jikinsa an annamimanci yake tafiya da shi an annamimanci ya haɗa wani da wani duk lokacin da ya ga wani yana shiri da wani sai ya raba tsakaninsu wa ya akulu luhuman nasi kuma aikinsa cin naman mutane ya yi ta yi da mutane ya yi ta yi da mutane aikinsa kenan ya zubilla to koma komai dai wannan akwai wa'azi a ciki akwai tsoratarwa akwai wa'azi akwai tsoratarwa akwai firgitarwa قال حدثنا خلاد بن أسلم عن النضر بن شميل ابن حرشة عن موسى بن عقبة عن عمر بن عبد الله الأنصاري عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر أمرا بما ليس فيه ليعيبه دون wanda ya ambaci wani abu eh wanda ya ambaci wani imra'an man zakara imra'an wanda ya ambaci wani mutum da wani aibun da bashi da shi dan sharri dan ka bakanta wani ka bata shi kaje kai ta faɗan wani abin da ba ya yi kace ya yi abasahu Allah fi jahannam hatta ya atiya bi nafadi ma qala fihi sai ya zo da abin da zai kubutar da shi dangane da abin da ya faɗa duk wanda yake danganta wani magana wanda bai yi ba ko wani sharri to wannan shine sa, shi ma dai hadisin bayifi ne ما أقوي وأزيد صورة رواجك ما وما ميكوي قال حدثنا محمد بن عوف الطائي ومحمد بن مسلم الرازي قال حدثنا ابن المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج قال حدثنا صفوان ابن عمرو قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن ابن الجبير ابن نفير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون صدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم الله ونتوب إليه من ذلك لوكتن ذاك إسرائيل من إراجي دني أنبيا دني na zo wucewa ta wajen wasu mutane suna da dogon farata ansar jam'i ne na zufur farce farce na tagulla nuhas yahmishuna suduran suna ta faffarke suna yayyaga kirjinsu kamar ka ce farcen karfe suna ta yayyaga kirjinsu فقلت man هؤلاء يا Jibril. annabi ce wai waɗannan ya jibril jibril ya ce waɗannan su ne mutanen da suke cin naman mutane a duniya kuma suna afkawa kan mutuncin mutane duk abin da za ka yi kakace mutuncin wani ka kiyaye wanda a cina ka kai ka zage shi kuma ka ci mutuncinsa ka masa sharri wannan bai yi ba hadisi ne sahihi Kala bin حدثنا علي بن yana faɗa ne a kansa. duk wanda kan ta masa magana da bai abin nan ka kumanta ka ku tafi wani wuri ta sana Ali bin Sahal ar Ramli. wannan yana nuna mana su magabata suna kare mutuncin su fa mutunci yana da kima fa kakka bari a ci mutuncin ka fa duk yanda zaka iya karewa kare mutuncin ka shi wai sun ce madara ne in ya zube shi ke amma kuma addini ba aka wani za a iya cin mutuncin ka kuma ba gana na shi an ci mutuncin ta kuma ta kubuta قال حدثنا علي بن سان الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن أبي أمامة قال رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكي الغرقدي النبي أجي مقبرة البكي الغرقدي ووقف على قبرين سريين أو ترواية جديدين يا ضياء كان قبري سريين أنا شاء أبو ميتار كسا تدو ana iya fassara shi haka kuma akan ce sabon kabari guda biyu annabi ce a dafantum hahuna fulanan wa fulana wani da wance kuka binne a nan au kala fulanan wa fulanan ko kuma ce wani da wani kuka binne ba a faɗi waye ba faƙalu na ya rasulallah suka ce in mm, ya manzan Allah faƙala kad uqida fulanun al'ana yutrabu annabi ya ce to wani din nan yanzu dinnan an zauna da shi a cikin kabari ana dukansa ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو na rantse muku da wanda raina yake hannun shi wallahi an da ke shi yanzu dukan da ba abin da ya saura a gabar cikinsa illan kafa'a face sai da ya tsitsinke gaba ɗaya duka ɗaya sai da ya tsitsinka shi duka gaba ɗaya walakar ta bayara kafin hunaran na rantse muku da Allah yanzu haka kabarinsa gaba ɗaya kama da wuta ولقد سرق سرقة سمعها الخلائق إلا min من الجن والإنس والله يا wani irin karar da duk halitta guda biyu wato duk halitta sun ji a duniya in banda dan adam da aljani ba su ne kawai ba su ji ba kuka yake yana wani kara ولولا تمريج تمريج ما في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمعوا الله أكبر da ba dan abin da zai girgiza zukatanku ba da kuma ƙarin zance da kuke da shi na ɗabi'ar ku ta ɗan adam ‘yan adam wallahi da la sami'tum ma asma'u da sai kun ji abin da ni nake ji in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kalmar tamrij ana fassara ta da ittirab karkaduwa tsoricin zuciya da ba dan kada zuciyar ku ta tsorita ta karkada ta firgita ta hautsuna wallahi da sai kun ji abin da nake ji to amma Allah ya dauke muku wannan ne saboda tamriji ma fi qulubikum لكم تزيدكم في الحديث ثم قال الآن يضرب هذا يزق شأن دوكا ونا الآن يضرب هذا ناشي دوكا ونا ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع ولقد تطاير قبره نارا شي ما قبر رسيا كاما دوتا ولقد صرخ صرخة يعني كهرة صرخة سمعتها سمعتها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس دخل التاسن جبان دسان أدم دا الجني ولولا تمريج ما في قلوبكم هو تمريج ما في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمعوا قالوا يا رسول الله ما ذنبهما سكت يا من لا نميله فهم أنهم متاليه قال أما فلان أما كاغوان نفركم فإنه كان لا يستبرئ من البول يذو فتاري بايا بايا يستركي كدوبا مالا كلهم رشين يستركي فتاري يجاو أنه متن بلائي ورد متن يجي سكي فتاري كلهم وأما فلان أو فلانا فإنه كان يأكل لحوم الناس شيكم وانا نشنا ومتان يكي شين سلم دون بلاي هكذا روي الحديث والحديث ضعيف كما ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب قال حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل وحول السند وحدثنا قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش جميعا عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي أبي برزة الأسلمي قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يجي يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه يا ترى ودن تسكي إيماني دبكه amma imani ko bai shiga zuciya ba munafikai kenan na fukrat la taghtabul muslimina ku daina gibar musulmi kuna yi da su wala tattabi'u auratan ku daina bin tuntuban mutum da al'auran mutum a rinka bin mutum a ga ina ya fadi a je a faɗa ku daina wannan fa innahu man ittaba auratihim duk wanda yake bin al'auran mutum i wallan mutum i inda mutum yayi ba daidai ba a bi don a soke shi a zage shi duk wanda ya yi wannan tabba Allahu auratahu shi ma sai Allah ya bi wallansa sai ya bi al'auransa ka kusan wa man ta tabba a A wata riwayar wa man tabba Allahu hu? Ya yafdahu fi baitihi duk wanda Allah ya bibice shi to a gidansa sai Allah ya kunya da shi. hadisi ne sahihi malam yace ce akar kitabu alhamdulillah wa da wa kanin firagu min hufi yau min arzi'a ranar laraba ya gama rubuta littafin saniya ashara min shaharil muharramin haram sha biyu ga watan alfarma aftita sanati arba'atin wa samanina wa alif shi fi komai nasa daban ne <laughs> kadu kwanan watan ma da zai faɗa ya faɗe shi wai farkon bude shekarar um, arba'atin wa samanina wa dubu ɗaya da ɗari da tamanin da hudu kenan wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran da'iman ila yawmiddin amin amin amin هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى insha gobe sai mu tashi al na ha'iya ta Abdullah ibn Abi Dawud tamassak bi hamdillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu insha Allah wannan haddace ta zamu jama'a eh, ba su da yawa baiti na 33 ne za mu iya haddace ko yawa bari mu bada guda goma da za a kawo mana gobe insha Allah a haddace da Allah ilimi ne haddace